Makasudin wannan rangadi na shugaba siyo Kasis shine karfafa da daddiyar hulɗar da ke tsakanin Nijar da Switzerland tare da duba hanyoyin inganta ayyukan jin kai a ƙasar ta Nijar wacce matsalolin tsaron da ake fama da ita a yankin Sahel suka jefa jama'arta cikin kuncin rayuwa kamar yadda ya bayyana a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa jim kaɗan bayan kammala tantaunawar da ta haɗa ta wagogin ƙasashen biyu. Ya ce mahimmancin wannan ziyara ta farko yasa ya sa tawagarmu ta kunshi shugabanni uku domin mu kara nuna girman hulɗa da dangantakar da ke tsakaninmu inda ƙasarmu ta shafe shekaru 44 tana tallafawa a ayyukan ci gaba wuya da daɗi. sannan muna yaba wa ci gaban da aka samu a fannin demokradiyya inda a karon farko shugaban farar hula ya damka mulki a hannun wani zababben shugaba a bara. democratic qui pour la première a wuni na biyu na wannan rangadi shugaban tarayyar switzerland ignacio cassis da kakakin majalisar kasarsa da shugaban kungiyar agashi ta red cross za su ziyarci jihar maradi kafin su isa jihar agades a wuni na uku na ƙarshe inda za su ganewa idanuwansu zahirin halin da jama'a ke ciki a karkara Shugaba Muhammad Bazoum mai masaukin baki ya yaba da wannan ziyara. opportunément cette année qui est Ya ce an yi katari kun zo ne a wani lokacin da muke fuskantar manyan kalubale biyu, euh, wato matsalar tsaro da kuma euh, matsalar karancin abinci sakamakon euh, gardamar damanar da ta gabata. Muna buƙatar agajin gaugawa kamar yadda muka zayyana a tsarin buƙatun agajin gaugawar da muka fara aiwatarwa da ɗan abin da ke hannunmu To amma girman wannan matsala ya sa muke fatan samun gudunmuwar abokan hulɗa. Mataimakin kakakin Majalisar Dokokin Ƙasa Kalla Hankurau da ke ɗaya daga cikin jami'an tawagar Nijar na da ƙwarin gwiwar cewa al'ummar wannan ƙasa za ta amfana da hulɗar da ke tsakanin ƙasashen nan biyu. Kewaye da mu akwai tashi hankali bai kare ba. Kenan yana yiwuwa idanunsu su gwada musu su gani su ga wace hanya ne za su eh, ƙara ma Nijar tallafi eh, na shi cikin wannan kokowa da yan ta'adda yake cikin wannan karancin abinci da shekarar bana ta ta kawo ba mu gudun eh, tallafi da inda ya zo in bai saba ma Eh, 'yancin kan Nijar. Sun ce za su zuwa Maradi, su ga wadda mutane suke rayuwarsu, za su zuwa gari su ga wadda ake rayuwa babban alheri ne. A gobe laraba ne shugaban tarayyar Switzerland Ignacio Cassis ke kammala wannan rangadi da ake bayyanawa a matsayin na farko da wani mai rike da ragamar kasar ke gudanarwa a jamhuriyar Nijar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.